Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wa a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar juma'a shida ga watan satumba ibrahim kalmasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Dubun wata mutane daga um, tsibirin Bahama sun fara agogwar mayan sake gina rayuwarsu biyu bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta doriyar ta musu. kasuwar amurka ta samu bunƙasa a jiya alhamis biyo bayan labarin amincewar da amurka da china suka yi na gudanar da tattaunawan tsakanin su. afirka ta kudu kuma ta fara tantance barnar tashin hankali na kin jini bakin haure na wannan mako ya jawo musu to kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa ba fa dainawa 'yan bindigar zamfar suka yi ba a'a canza jiha kawai suka yi zuwa katsina inda suka sa ake ta korafi kamar haka girma wannan matsala ya wuce duk inda ba a tunani duk al'amarin da za a yi iske ka a gidanka a tattaki a zo a same ka a kashe 'yan uwanka a kwashe dukiyarka a ɗauki matanka a kore ka daga garinka babu wani masifa da ya wuce wannan za kuma a ji cewa an shiga koyar da matan kasashen yankin sahel yadda za su taimaka a yaƙi da ta'addanci an san mata suna da yawa cikin kasashenmu kenan in ba su nan gitso ma bakin su cikin harkar tsaro bai yiwa a ce tsaro yana yin kyawu sannan kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafar da shirinta na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri duniya ta mai da hankali a kan bahamas inda dubun dubatan mutane da suke cikin bakin ciki suka fara gwagwarmayar sake gina rayuwarsu biyu bayan barnin da mahaukacin guguwar nan ta duriyan ta musu rukunin aikin bincike da ceto na ƙasa da ƙasa ya baza ma'aikata a faɗin tsibiran abaku da kuma grand bahamas domin ceto mutane da ke yankin ma'aikatan sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba kayan abinci da na ruwa ma'aikatar tsaro ta gaba tekun amurka da kuma sojojin ruwan birtaniya sun tsaya da jiragen ruwa a tsibirin kana majalisar ɗinkin duniya kuma ta fara aikin aikawa da tantan na abinci wanda za iya ci kai tsaye da kuma na'urorin sadarwa mai amfani da taurarin ɗan adam da yammacin jiya alhamis adadin mutane da suka mutu a bahamas ya kai talatin amma kuma ganin yadda ruwa ya lalata ƙauyuka da wurin shakatawa jama'ai sun ce akwai yiwuwar adadin zai ƙaru kasuwar amurka ta samu bunƙasa a jiya alhamis biyu bayan labarin amincewar da amurka da china suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya kasuwar hannu jari ta dow jones ta samu bunƙasa da maki 372 kasuwar S&P ita ma ta tashi da kashi ɗaya cikin ɗari yayin da kasuwar Nasdaq ita kuma ta tashi da kashi biyu cikin ɗari. sabbin haraji da akan kayayyakin amurka da na china da kuma rashin tabbas da ake fama da shi wanda yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokacin zai iya zuwa karshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar da safiya jiya alhamis ne china ta sanar cewa washington za ta shirya wani babban tattaunawa a farkon watan oktoba ma'aikatar kasuwanci ta beijing ta faɗa cewa mataimakin premier liu he da wakilin amurka akan cinikayya robert lighthizer da kuma sakataren mali steven munichin sun amince shirya wata ganawa a wata hirar tarho da suka yi ofishin wakilan kasuwanci bai bada takamammen ranar taron ba sai dai ya ce kawai akwai taro da za a yi a 'yan makonni masu zuwa bangarorin biyu za su gudanar da wani karamin tattaunawa a cikin wannan wata wanda china za ta gabatar da wani tsari da zai kai ga samun nasara sai dai babu wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin amurka da china tun cikin watan yuli kasar afirka ta gudu ta fara tantance barna da tashin hankalin kinjinin bakin haure na wannan mako ya janyo mata wanda a cewar hukumomi rikicin ya hallaka mutane goma kana wasu da dama sun jikata rikicin ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarɓarewar kasuwanci haka zalika ya kuma illata dangantakan kasar da wasu ƙasashen afirka a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya alhamis shugaban kasar cyril ramaphosa ya yi allah wani da hare-haren da aka fara a ranar lahadi wanda wasu mutane da suke tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka a cikin ƙasashensu suka shirya an kai hari a kan ɗaiɗaikun mutane kana aka lalata gidaje da kuma wuraren kasuwanci ramaphosa ya ce mutane biyu a cikin mutane goma da suka mutu 'yan kasar waje ne ko da yake bai faɗi ƙasar da suka fito ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin gwatin da ke arewa maso gabashin kasar yanki da birnin johannesburg da kuma babban birnin kasar pretoria suka haɗe ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a mika wasu kananan yara guda uku da wani mamban kungiyar is ɗan asalin najeriya haife su ga gwamnatin najeriya a cewar jami'an kurɗawa a siriya a jiya alhamis waɗannan yara 'yan shekaru hudu ne da shida da kuma takwas an miƙa su ga wakilin gwamnatin najeriya a birnin kamishli wanda ke arewa maso gabashin siriya wannan ne karo na farko da wata kasar afirka ta karbi yaran da ɗan afirka da ya je siriya ya shiga kungiyar isis ya haife su a cewar jami'an kurdawa babban jami'in harkokin wajen kurdawa abdulkarim umar yaƙi ba da adadin wato yaƙi ba da labarin adadin 'yan najeriya da ake tsare da su a arewa maso gabashin siriyan amma dai akwai 'yan najeriya da dama da ake tsare da su a cikin ƙungiyar isis waɗanda suke tabka ta asa a cikin 'yan shekarun nan rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin nato ta ce an kashe sojan amurka da na romania a wani bata kashi a jiya alhamis a birnin kabul na afghanistan lamarin da ya kai adadin sojojin da aka kashe na amurka zuwa goma sha shida rundunar sojojin ƙasa da ƙasan ba ta gaggauta bada wani ƙarin bayani ba tana mai cewa tsarin aiki ya hana ta yin hakan sanarwar na zuwa ne sa'a ɗaya bayan da taliban ta dauki alhakin kai wani harin kunar bakin wake da wata mota dankare da bama-bamai a birnin kabul yayin da kuma kungiyar ta 'yan ta'adda ta ce ita ce kuma ta kashe sojojin kasashen wajen mai magana da yawan ma'aikatan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya tabbatar a wata sanarwa cewa fashewar ya hallaka akalla mutane goma kana ya jika ta wasu 42 ya ce waɗannan hare-haren ya ritsa da fararen hula kaɗai ne Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da ake ganin kamar tuba 'yan bindigar zamfara suka yi bayanai na nuna cewa ba daina ta'asar suka yi ba canza jiha kawai suka yi daga inda aka daɗe ana sa musu ido zuwa sabon wuri ko wurare a cikin jihar katsina mai makwabtaka da tsohuwar maɓuyarsu hassan mai na kaina gare ka. yayin da aika aikar 'yan bindiga daɗi ke raguwa a jihar zamfara jihar katsina mai makwabtaka da zamfara yanzu ita ke kan gaba wurin ɗanɗana kudarta. sunana ma'azu musa ƙasai, babban kasai halin da muke ciki da yankin ba lokar gaman gaba ki daya na yan bindiga gaskiya girma wannan matsala ya wuce duk inda ba a tunani duk al'amarin da za a yi iske ka a gidanka a tattaki a zo a same ka a kashe yan uwanka a kwashe dukiyarka a ɗauki matanka a kore ka daga garinka babu wani masifa da ya wuce wannan yanzu misali kamar a yankin karamar hukumar batsari da muka ɗauki kamar garuruwa da 'yan bindiga suka tayar sun tayar da kamar gari ne misali a iya yankin Batsari. to akalla ba mu rasa gari sama da ashirin wanda an tayar da shi ba domin shawo kan wannan matsala ne gwamnan jihar ta katsina alhaji aminu bello masari ke ɗaukar matakan sasantawa kai tsaye da 'yan ta'addan a cikin dazuka kamar yadda kakakinsa abdullah barama malumfashi ke shaida min. to a yanzu ana cikin maganar sasancin ɗin kenan dan shugabannin 'yan ta'adda ɗin waɗannan suka yarda da laifinsu a haka kuma su kuma sun yi ƙorafin su ƙorafe ƙorafin su ba kamar na su wajen sabo da ɗan ɗin sun nuna cewa su ƙorafin su koke koken su na kan cewa jami'an tsaro da alƙalai na kotu na shari'a da kuma yanzu traditional rulers zai kenan suna gwada masa rashin adalci su jami'an tsaro su anshi masu shanu ko su anshi kudi hannun su a kawo mutum kawai babu wani dalili. To kowane matakai ya kamata a bi domin tabbatar da cewar wannan sasantawa ta yi nagarta? Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani kwararre ne kan halayyar bil'adama. Kamar yadda ya faru na zamfara suka matsa zuwa Katsina aka samu su suna sake iya matsawa waje dake kuma kaga ana yin wannan sulhun ne jifa-jifa ba wai wani tsari ne da gwamnatin tarayya ita ta ɗauka ko kuma su waɗannan jihohin su jihohin da abubuwan nan ke faruwa su hadu su haɗa kai duka a yi abu guda lokaci ɗaya amma wannan kowa na nasa ne jifa kowa na nasa jifa don haka sai matsalar ta rinka matsawa can ta rinka matsawa can ya kamata ne da yadda suke kowane jiha na da iyaka da wannan jiha sai sai gwamnonin su haɗu duka a yi maganin abin nan ita gwamnatin tarayya sai ta dawo a yi wannan. Hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan har yanzu dai kan wannan batu na tsaro daga najeriya za mu ƙetara zuwa niger inda wata ƙungiyar yankin sahel da wata ƙungiyar ƙasar denmark suka shiga koya ma matan yankin sahel yadda za su bayar da gudunmowa a yaƙi da ta'addanci sulamu na barma gare ka kimanin watanni 18 za a shafe ana horar da rukunin farko na wasu mata 21 da suka fito daga kasashen niger mali da burkina faso akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro a ci gaba da neman hanyoyin murkushe matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel mafarin wannan proje na haɗin gwiwar wanep da kungiyar DRC ta kasar Denmark da ake kila Program Farm Leader in ji shugabar wannan tafiya Rahmatu Gyara. An san mata su ne tubarkalla suna da yawa a cikin kasashenmu kenan in ba su nan gitso ma bakin su cikin harkar tsaro bai yiwa a ce tsaro yana yin kyawu. Na wari mata a koya musu a ba su cikakken ilimi ta fannin harkar tsaro saboda su ma su samu ƙarhin tsoma bakin su cikin wa'annan ayyuka don saboda a kara musu ilimi haka ce to yanzu ana ɗaukan mata mace bakwai niger mace bakwai mali mace bakwai burkina haka ce sai matan nan su ne ake ce ma vivi matan da ke rike da manyan mukaman siyasa ko na sha'anin tsaro na da rawar takawa wajen cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri akwai mata waɗanda mun san deja su sun yi aiki kamar wasu minista wasu dipite ko waɗansu waɗanda an san sun samu mukami cikin harkar tsaro waɗanda ana iya a ce musu to sai ku koya musu su shiga cikin waɗannan wuraren da ake zancen harkar tsaro don shi ne ake ce ma kocin. A ra'ayin Fatima Sahabi wata mai fafutukar kare hakkin mata shigar da mata a al'amuran samar da tsaro zai matukar taimaka a kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Yau in inda a ce mata an ba su horo na ga yadda ya kamata ku yi in kuka ga mutanen da ba ku yarda da su ba suka shigo ga inda ya kamata ku yi kira ga inda ya kamata ku tai ku yi bayani sai su iya yin shi kuma in ka diba wa'annan yan kuna bakin wake ake ce musu komi da hausa kamikaze inna da suke zawa yawanci fa mata ne ake darmama wannan century yau inda a ce an ba su horo da abun nan da suke yi bai cancanta ba ba za su tai su yi shi ba daga bisani rukunin farko na matan da suka samu wannan horo za su koyar da makamantan dabarun da suka lakanta ga 'yan uwansu mata na yankunan karkara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to gaida suleiman a shirin wani hantsi za a ji waɗannan rahoton nan? biyo bayan cimma yarjejeniya da gwamnatin najeriya kan kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci yanzu an samu karin yankunan da suka aza harsashin kafa tashar irin waɗannan tashoshin dai yana da ta goma shi a kasashe masu ci gaban masana'antu majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewar yawan 'yan najeriya ya haura miliyan ɗari biyu da ɗaya wanda kusan kashi hamsin daga cikin su mata ne da ke karkara suke kuma fama cikin talauci yayin da ake jimamin fyaɗin da aka yi wata karamar yarinya 'yar shekaru biyar da haihuwa sai kuma ga wata sabuwa ta kunno wani malamin firamare koye wata ɗalibarsa 'yar shekaru goma sha biyu fyaɗe da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki. To Allah shi kyauta sai a bi mu a shirin mu na hantsi don jin cikakkun rahotannin yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki dr sirayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci. Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in ya wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haɗuwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan da eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonoriya da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga ya shiga wani haɗari da ya samu matsala matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku uku ba ta ɗauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne sannan secondary infertility maybe ta ɗauki ciki a da amma ya yi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an ibi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu ba ta ƙara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba zai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complain din ka mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo haka nan in dai har mace shekaranta shekarunta ba su ɗare talatin da biyar ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin yadda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yadda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma aurenta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin ba ne sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita a na mace shine za mu ɗauki jininta mu duba hormone don't ɗinta in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shi ne yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal za mu iya ce wata ce ta yi hsg wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke suke wucewa hsg ne mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyi na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan ba ne to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu to likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala. A mata dai daga shekaru 35 don kwayayen jikin mace suna raguwa, kwalitin suna raguwa, yawan suna raguwa. Daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga ya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa. Don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau. Wani lokacin zaki ga mata sita, ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar. Matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal face um, defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones ɗin da jikin take producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi hormone din ba a producing din shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bare wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna? in ta zo asibiti yawanci abin um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yi rashin wannan yawan homon din a jikin ki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yardan Allah idan kuma na eh, rashin karancin wannan homon din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta homon din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya, fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya ɗaukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsalan za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali za ki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain ɗin da patient din yake ji za ka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle ba ne dama ba wani matsala ba ne fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course zaka yi involving mijin zaka involving iyayenta yan uwanta su bata kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a mini damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za a iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abinda za a iya treating ba ne still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, ivf ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗaɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da ya kusha, afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida su amarsu yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaici. a halin yanzu duniya ta mai da hankali akan tsibirin bahamas inda dubun dubatan mutane da suke cikin damuwa suka fara mayan sake gina rayuwarsu biyo bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta doriyan ta musu. rukunin bincike wato aikin bincike da ceto na ƙasa da ƙasa ya baza ma'aikata a faɗin tsibiran abako da kuma grand bahamas domin ceto mutane ma'aikata sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba kayan abinci da ruwa kasuwar amurka wato ya tashi a jiya alhamis biyu bayan labarin amincewar da amurka da china suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya kasuwar hannu jari ta dow jones ta samu wato tashi kenan da maki 372 haka zalika kasuwar S&P ita ma ta tashi da wato cikin da kashi daya cikin 100 da kuma nasdaq ita kuma ta tashi da kashi biyu cikin 100 afirka ta kudu ta fara tantance barnan tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako ya janyo mata wanda a cewar hukumomin rikicin ya kashe akalla mutane goma kana wasu kuma su jikata haka zalika ya jefa kasar cikin tsoro da kuma taɓarɓarewar kasuwanci da kuma illata dangantakan kasar afirka ta kudu da wasu kasashen nahiyar afirka a wani jawabi da ya yi ta talbijin a ranar alhamis shugaban ƙasar ya yi allah wadai da harin da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nuna lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi babu makeri da ya karanta mana labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da smith ni ibrahim kalma garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu gabatar muku da cikakken bayani kan halin da tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe ke ciki sai allah kai mu.